بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والخير والسلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan darasi na na hudu a cikin wannan littafi sharh usulul iman na Shaykh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Ya ina muka ne? Jiya muna cikin magana akan imani da mala'iku. yau za mu tashi kan lafazin malam magana a kan samaratul imani bil mala'ika wato amfanin da ke cikin imani da mala'iku idan mutum ya imani da mala'iku ita wannan aƙida menene amfani da za ta gadar wa mai ita a cikin zuciya shi ne abin da za mu tashi a kai me yake bismillahir rahmanir rahim قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه الايمان والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى جميل akwai dangin amfani manya-manya dangane da imani da mala'iku sai daga cikin amfanin al'ilmu bi azamatin lahi ta'ala wato gane ko ilmantuwa da girman ubangiji subhanahu wa wa kowatihi da kuma ƙarfinsa wa sultanihi da ikonsa fa inna azamatal makhluq min azamatil khaliq domin idan abin halitta ya zama to babba to yaya wanda ya halitta shi zai zama in babu auna ya zama babba da mala'iku suna da girman jiki bisa ga yadda muka gani da kuma girman halitta to na kuma wanda ya halitta su shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan mala'iku suna da karfi to yaya karfin wanda ya halitta shi idan mala'iku suna da wani iko da Allah ya ba su na cin tazara mai nisan gaskiya a ɗan ƙanƙanin lokaci to yaya iko na ubangiji kuma zai zama wannan shine fa'ida ta farko da mutum zai samu asaniya fa'ida ta biyu shukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani adam yi wa Allah godiya bisa ga kulawarsa da ƴaƴan adam ƴaƴan adam dan adam ta وكل من هؤلاء الملائكة man yaqumu bi hifzihim wa kitabati a'malihim sai da ubangiji ta'ala ya wakilta cikin mala'iku waɗanda suke tsaye wajen kariya ga dan adam da Allah ce lahum aqibatu min bayni yadayhi dan adam yana da mala'iku gaba gare shi da baya da shi waɗanda suke bashi tsaro da umarnin Allah da izinin Allah sannan kuma da rubuta ayyukan bayi إن عليكم الحافظين كراما كاتبين وغير ذلك من مصالحهم da waɗansu ayyukan daban ba wannan ba cikin abin da ya zama maslaha ga dan adam kamar yadda aka wakkala mika'il ya zanto shi kula da saukar ruwan sama kaga ruwan sama wani abu ne wanda dukkan halittu suke amfanuwa da shi ciki har da dan adam wato duk wannan na nuna kulawar Allah game da halitta subhanahu wa imanin wannan zai gadarwa da mutum wannan fa'ida ta uku mahabbatullahi mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillah san malaiku saboda yadda suke bautar ubangiji domin idan kai bawan Allah ne na kakan so ka ga dukkan wani bawa da yake bauta ga Allahnka da kai da shi a matsayin ilahu wannan ke sa ake samun kauna tsakanin mummuni da mummuni ba wajen suna musayar kyauta wa juna ba a'a dan saboda ka ga wannan mummuni ne mai bin Allah mai bin manzo Allah sai kaji kana kaure shi don wannan da haka a ce mala'iku suna da kaso mai tsoka na kaunar dukkan wani mummuni ba dan kowa ba sai dan kasancewa su bayi ga Allah masu bauta gare shi ba sa girman kai kamar da makaranta cewa mana inda la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun ba sa gajiya wajen bautar ubangiji to wannan sai ta sa ku kaunace su wannan fa'ida ta uku وقد أنكر قوم من السائقين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال في أهل الجنة والملائكة karkatattu ko fantararru daga zagaye ya zidu zai gan shi ne almailu an alhaq mutumin da ya kauce wa gaskiya da haka azzaibun waɗanda suka kauce wa gaskiya ba man ladina fi qulubihim zaigun an ta an samu wadansu cikin cikin fandararrun mutane da suke inkari kaunal mala'ikati saman kasancewar mala'iku halitta ne masu dangane suka ce ah, su su da wannan wa qalu innahum ibaratun an quwa al-khair al-kamilati fil makhluqat suka ce ai babu wani abu sunan shi mala'ika wanda yake da gangan jiki yake kaiwa ya komo yake da wata sifa ko ko kuke gota duk babu wannan abinda ake nufi da mala'ika shine janibi na son alkhairi da Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin halittu bangaren ɗan alkhairi to shine mala'ika wani da bangaren san shari'a to shine shaitan kaga ko a bisa ga wannan zancen ko da dan adam ya zama mala'ika ya yi zama mai shaitan yayin da yaje yana son alkhairi sallah azumi zakka karatun qur'ani da'awa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da kyauta da kyautayi da afuwa da rangume to wannan ta'assara bi janibi bil mala'iki kuma ya tasiri cikin da janibin sa na mala'ika domin kowane khair wata bawa ce ta alkhairi alkani na cikin makhlukat wadda take cikin wadda ta koyu a cikin halittu gaba daya wannan kaga wannan ko ka babu inkarin malaiku ne ko kamar sun ce babu ne ko dan suka ce ba wani abu ne malaika ba sai wannan sai ma da ce wa hadha takdhibu li zai. wannan kokari ta littafin Allah ne mutum ya wannan aqida wa sunnatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a kuma kare sunan manzon Allah ne wa ijma'il muslimin kare da ilmashin musulmai saboda me ga ayoyi da suke nuna lalle akwai mala'iku kuma lalle mala'iku gangan jiki ne su halitta ne masu gangan jiki da ke kaiwa da komowa wajen zartar da umarnin Allah farko akwai aya cikin sutu fatu wanda ya ce ayar farko da Allah ce alhamdulillahi fatir samawati wa ard wato dukkan yabo ya tabbata ga ubangijin da ya kage halittar sama da ƙasa ya ilal mala'ikatu wanda ya sanya mala'iku su zama manzanni kaga shi dangan jiki da su tunda har sun zama yan aiki a aike su su je su dawo halittu ne masu rai da masu motsi masu kyawa da komo yasa suka zanto manzanni ko jakadu uli ajnihatin ba abuta fukafukai ajniha ala wazni afila jam'i ne na jana jana wato kuke daya ajniha fukafukai ma'abuta fuka kai matna biyu wa tulasa da uku uku wa ruba da hudu wato cikin mala'iku akwai waɗanda suke masu fuke biyu ne suna nan da yawa ba wanda ya san adadin sai Allah akwai kuma masu suke uku uku akwai kuma masu suke hudu a cikin ayar sai Allah ce zuri da sauke ba ya Allah na kare a cikin halittarsa irin abin da ya ga dama shi yasa muka karanta a cewa mala'ika jibril da da suke nawa dari shida to kaga wannan ziyada din ke ya zai da bisan ma ya wannan baya nuna kuma shine karshen mai kuke tunda manzo Allah ya ce dai mala'ika din da kuke dari shida aka yi gani to kila ko wani mala'ikan kuma kuke sa fa kai wani kuma kila yana da ɗari biyar ko ɗari biyu da wani ko ɗari biyu da tunda dai Allah ce ya zai da bisan ma ya sai kuma ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai to ka ko tunda aka ce suna da kuke to kaga ashe halitta ne masu zanzani sannan da ayat daga cikin sura al-anfal aya ta 50 da Allah ce walau tara idh yatawaffa allazina kafaru malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum walau tara inda kai mai karatu zaka ga abin da ke faruwa idh yatawaffa allazina kafaru malaika lokacin da mala'iku ke karɓar ran kafirai yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da duburansu inda a ce za ka hango haka to da kada abin mamaki a shahid cikin wannan aya Allah ya nuna mala'iku suna karɓar ran kafare kuma wajen karɓar ran su suna dukan su suna dukan su a fuska suna dukan su kuma a bayan su to wannan lamari ne da dai dan karka ce a ah, to ai ne ma'aikaci ne na nasu a hannu na wani kafiri ya mutu gongo wani mala'ika da ya shigo da fa gidansa ya dake shi a umurin gaibi nu'minu biha wa lan nudrikuha dole mu yi imani da abin amma ba lalle bane mu gani da ita a idan haka ne aya gaban ka din ya mutu kuma ka san cewa ba shi ya zare ran sarkan ba wani zare ba to amma kuma ba ka ga wanda ya zare ran ba haka ma ba ka ga wanda ya masa duka ba ke. <laughs> ko ba lalle ne ka karan dukan ba ko shi ka ga yana kuka da umur ne biya yashkuru bi zalika al-azab lakinna la nadriku hadha al-azab li'annahu amrun ghaibi yana jin tsananin azabar amma mu ba za mu iya gani. aka in ni'ima ta yake masa yana cikin ni'imar amma mu ba za mu iya gane asali muni lokacin da zai mutu yakan mutu ma da gumin goshi gumin goshi ne ke nunawa daɗi ko wahala wahala yake nunawa gumin goshi a nan duniya a wannan tawil ne ma wata daɗin mutuwa <laughs> mutuwa tana da daɗi <laughs> amma manzo Allah ya nuna wannan alama ce ta kyakkyawar sai dai mu kuma goshi a hukuncin mu na mutanen duniya kowa ya san me ce wahala ce amma kuma daɗi yake ji sai dai ba ma ganin daɗin ba ma kuma jin daɗin saboda yadda Allah faɗa dole mai da shi haka Allah ce falaula idza balagat al-qulub wa antum hina idhin tanzuruna ila man ila al-mayyit wa huwa yu'ani min ghamarat al-maut ina jin jiki wajen za a tsare rai a cikin sa ko yana fama da abin nan wa antum hina idhin tanzuruna Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum a lokacin mala'ikun mu suna dab da shi sama da ku walakin la tubsiru sai dai ba za su gan su a sai lamarin ne na gaibe da haka Allah ce walau tara idan tawfallat da a ce za ka gani in zai tawfal da ne kafir mala'ika yayin da mala'iku suke karɓar ran kafirai yadribuna wujuhahum wa dubarahum inda a ce za ka wannan la ra'aita shay'an ajiban la ra'aita amran fadi'an da kaga abu mai su ban tsoro mai rikitarwa inda za a ga lokacin da yake inda ya za a ga mala'ika na dukan mutum hankalin zai kwanta kai da to amma jawabin lauɗin ai shafi cikin mutum larabci da ka'ida galibi shafe jawabin lau in kawo shi kai kuskure ba ma'ana idan na ce lau qara'at hadha alkitab la wajadta fa'idatan azima ga lau qara'at hadha kitab. kaga wannan lau shartiyya qara'at hadha kitab fi ilmi shartiyya ko jumlatu لو وجدت فائدة عظيمة وانا يظن شنو جواب الموقف جواب الشرط جواب اللوجه اللي الله رب زي يتوا لو قرأت هذا الكتاب كو شيء يشي معنى أبن يابا كرفن أبا تشيل جاء الله شيء ولو ترى الذين كفروا ولو ترى الذين ولو ترى إذ الذين كفروا الملائكة kaga ba sai ya ce ba da ra'ayta amrun azim ya kai shi ruwa ka kyale jawabin dan kai kai tunanin duk abin da za yi tunani na wahala ya wuce ya fi karfin abada ya wuce tunanin ka ya wuce iya ganin ka an walau tara izu tibu ala nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لو رأيت ذلك لرأيت أمرا عظيما مثلا لا يشرع ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذا ما جواب اللوم an shafi shi ne wani malami yake cewa idan da za a ambaci jawabin lauku to da an yi masa iyaka amma tun da ba a ambaci shi ba kenan ba a yi masa iyaka ya fi karfin khayalinka an gane haka fadin Allah walau tara idh zalimuna fi ghamrat al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum wannan ma kamar wancan ne walau tara inda zaka hararo ko ka hango idh zalimuna fi ghamrat al-maut yayin da azzalimai suna cikin magagin mutuwa azzalimai anan ana nufin kafirai wal kafiruna hum zalimun wato mushrikai ke inda shirka la zulmun azim da a ce zaka hango azzalimai a cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida kannun sun shimfida hannayensu akan su aka ce fastul aidi wani lokacin ana nufin kyauta wani lokacin aka ce fastul aidi ana nufin duka yakin zance shi zai tantance maka ma'anar da ake nufi an gane ku da aka ce game da Allah subhanahu wa ta'ala ya busutu rizqa liman yasha'u ya busutu me yake na ma'anar basu anan kyauta kenan yana bayar da kyauta yana bayar da arziki ga wanda ya dama wa yake yana takaitawa ga wanda ya dama bai ba shi da yawa kaga na tunda kawo albas fi muqabalat al-faqr alladhi huwa tadyiq yana albas ma'anahu al-ata an gane in yasqukum yakunu lakum ada wa yabsutu ilaykum aydiyakum wa alsinatakum bis-su'i wa tulu nan mun kan basul aidi ne yake nufi duka tunda akwai qara'in da dama cikin aya in da kuma a da'a, dan adawa da kai kuma sai muku kyauta wa yabsutu ilaykum aydihim wa arsaltum sai ko ce isu'i wa dole sukuru القرائن كلها تدل على ان بسط ايدي معناه في هذه الايه الضرب والايذاء توتر وقلوب والملائكة باسطوا أيديهم da za ka hange su lokacin da mala'iku suka shimfida hannunsu a kansu ma'ana suna musu duka da ra'ayta mana da jiba da kaga abin mamaki suna cewa an anfusakum ku fito da ranku ku da kanku wanda ku sa musu gaske wani kan ne zai iya zaro ranku da kansa قال تعالى حتى إذا قطع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wannan ana magana ne game da hadisi da cikin sahih bukhari dan Allah ya yi. umarni da wani abu a sama zai yi umarni batun ya da ta الملائكة a فطعانا لله سبحانه lokacin da Allah ya umarni duk malaiku sai su sauke fukafukan su don fuskanta da kai ga ubangiji ma'ana lokacin da Allah ke magana ko yake umarni kowa daga cikin su saboda duk tsoron ubangiji kowa ma kusan ya rike da ya rike da farkon wanda zai fara farfadowa shi ne malaika da Allah ya sanar da shi abin da yake so da wahayi malaika da ya sanar da malaikun sama malaikun sama ta bakwai da na shida har zuwa na kasa da abin to lokacin da aka kammala wahayin gaba daya za su tambayi juna ma za ka da ku mai ubangiji ko yace qalu al-haq sai ya ubangiji da Allah ya faɗa gaskiya ma'ana duk abin da yake faɗa da ma gaskiya ne dun yayi wahayi shine nan Allah ke cewa hatta idza qudiya an qulubi hatta idza qudiya an qulubi har yanzu a lokacin da za a kawar da tsoro daga cikin zukatan uzziya an qulubihim ma'ana uzila al-faza'u an qulubihim qalu ma za ka rabbukum sai wata sashi ce wa sashi ma za ka rabbukum mai ubangiji ya fada qalul haqq wal adil kaga nan ma'ana magana dai malaiku gangan jiki ne halitta ne a suna magana da juna wa fi ahli al-janna wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma quwwat Allah ya faɗa cikin kisar yan aljanna mala'iku za su rika shiga musu ta kowace kofa cikin kofofin aljanna suna cewa da su salamun alaikum bima sabartum abinci ya tabbata a kanku saboda hakurin ku ka nima ku da madalla da kyakkyawan gida gida da ya zo muku gidan karshe shine gidan aljanna صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه ويحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي وفيه أيضا عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام أو الصفة وجاءوا يستمعون الذكر وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون وعلى مستوى هذه النصوص أجمع المسلمون ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kare ta gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza habba Allahu al-abda idan Allah ya so bawa cikin bayi na da jibrila sai Allah ya kira mala'ika jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu Allah na san wani ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibril ya so wannan bawa din fa yunadi jibril fi ahli sama daga nan sai mala'ika jibril kuma ya yi shela a cikin ma'abota sama cikin mala'iku ke inna allaha da fulanan fa ahibuhu Allah na san wani da haka kuma ku so shi wato za a shaida wa mala'iku haka sama dukkan mala'ikun da ke sama sai su so shi fil sannan sai a sanya wannan bawa fil a sararin duniya lafazin as-sama a nan gurin jinsi ne ya shafi dukkan sammai guda uku ko da ba ce as-samawat ba za ka fahimci kuma ake nufi an fahimta ku sannan kuma kabul da Allah zai sanya wa bawa ana nufin kaurin mutanen kirki mutanen banza kan ai za su yi adawa da shi ina ba dan fahimta tunda zai ba wanda ya samu kabuli da karkuwa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka mutanen manzan ba sun yi adawa da shi ba don sa Abdullahi bin Ubay bin Salul cikin munafikai sauran kafirai ashe kabul a wurin mutanen dan kar wani ya ga ya samu kabuli wurin mutanen banza ya dauka to ya dama tun daga sama <laughs> abin yake <laughs> sannan kabuli da za a so dan Allah ba dan kudin shi kar wani dan siyasa da yake raba kudi ya ga mutane sa ta kai ai sai wani sai kuma ya dauka shi ma dai abin ya samo asali ne daga sama yan hargowa irin waɗannan masu son mutum yau dan ya ba su gobe kuma su zage su bai ba su wannan ai ba a izina da su ina ba amma mutanen kirki za ka tsara sa mutumin kirki ko da ba su taɓa ganin shi ba labarin shi kawai suke ji na ayyukan sana alkhairi sai su ji suna kaunarsa gari ma bai haɗu akwai mutanen mutumin da za ga mutumin kirki yana zaune a gari mai rinjayen mutanen banza saboda haka duk sun tsare shi amma sai Allah ya kai labarinsa da himmarsa da kwadonsa waɗansu wurare waɗansu sai ta shi ba mu taɓa ganin shi amma ga makwatan su waɗansu suna adawa da shi wato ina son dai mu fahimci ma'aunin kabul din da ake nufi cikin hadisi wa fihi aidan anhu da aka ce wa fihi adabir yahudu ila sahih al-bukhari ne. ضمير كما أبو هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد المسجد الملائكة Allah ce idan ranar Juma'a ta zo akan kowace kofa cikin kofofin masallacin Juma'a za a samu mala'iku ya kutubu da awwala fal suna rubuta wayar riga zuwa wayar zuwa ko da rajistar suna ta rubuta wanda ya riga zuwa ko su rana ranar juma'a dukkan kofofin masallaci an gane ko fa idza jalasa al-imam lokacin da liman ya zuwa assalamu alaikum ya zauna akan minbari dan ai kira sallah sannan ya tashi ya kudu ba tawau as-sufa sai malaiku duk sun ke ta kaddu an gane ko tawau ne ko tawu ne to ya zamu karanta shi ne ayatul bayyin tattauna dai ka ce tsawo ni na ce tsawo. ai daga tsawa ya tsoyi wallahi na ga kafin da gaskiya ina jin ban dai sani ba amma da nake son tsawa ya tsoyi amma ba karka manta daidai ke da rama shi daidai ke da rama yarbi idan kuma su da yawa ne sai mu ce ramu ko ramau yawa kaga tsawa ya tsawi tsawau amma da duk da riga sun fi ilai sai su rigita da mutum lokaci amma kai mai da sun ba ga dangin su sai su da haka tsawau a suhufa kuma jawo ya sabi wannan dukkan sai su ne ke takardun na rubuta rajistar suke rubuta sunayen mutane wani ya fara zuwa wani ya fara zuwa sai su ajiye kawai su ajiye da kuma waja'u yastaqimuna zikr kuma su zo cikin masallaci suna sauraron ba abinda wannan ke nunawa a ko malaiku kuma daga cikin ayyukan su tsayawa a kofar kowane masallaci ranar juma'a da rubuta sunayen waɗanda suka riga zuwa sannan masu bi musu daga cikin ayyukan su in limami ya shigo ya zauna kan mimbar yana kiran sallah su ma sai su shigo su samu wuri su zauna cikin tsoho don su saurari hutuba kaga kenan akwai su gangan jiki ne su masu cewa da kogo idan mutum ya ce bai dada mala'iku duk ya inkarin wannan wato kaga wannan kuma a gefe da yana nuna mana muhimmancin halartar masallaci da wuri a ranar juma'a tun da dama an kan sa'a din sa'a ce guda biyu misali ce duk wanda ya zo a sa'a ta farko kamar ya yanka rakumi ya sadaukar wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar ya bada sa bijimin sa wanda ya zo a sa'a ta uku kamar ya bada rago mai kafanni wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar ya bada kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar ya bada kwai wanda kuma bai zo ba sai bayan limamin ya zauna kan mimbari to shi dai ya zo juma'a amma ba ya cikin wadannan ajujuwan da farko zai je samu sallar juma'a kuma ya fara ne da juma'a kuma ya samu sallar ya saurari hutuba amma ba ya cikin wadannan wanda za a wa ko za a samu falalar kamar wanda ya bada eh, rakumi ko sa ko rago ko kaza ko kwai to waɗannan sa'a ce ya zabi mu raba su don kowa zai so a ce ya zo a sa'a ta farko in ba ta yi mutu ya zo a ta biyu sai tsantsayi ne zai sake da mutum ya zo zuwa sa'a ta biyar wanda zai samu kwai in ba haka ba ana maganar rakumi na batun kwai shi da waɗansu malaman suka ce ana fara kidayar sa'an ne daga lokacin da alfajir yake zo zuwa lokacin da limami ke hawa kan mimbari sai ka kalli awa nawa ne sai ka raba su gida biyar sa'a ta farko ta samu awa ɗaya da minti nawa ta biyu ma awa ɗaya da minti nawa haka ne ina mazan wadansu malaman suka ce a gidaya tana farawa ne bayan rana ta fito fitowar da ba wai ta dan leko ba ta fito ga kallon rana ana kallo to daga wannan lokacin zuwa lokacin da limami ke hawa kan mimbari sai ka kalli awa nawa ne to sai ka raba su gida biyar kashin farko shine sa'a ta farko kashi na biyu shine sa'a ta biyu kashi na uku shine sa'a ta uku zuwa kashi na asiri ina ba za mu fahimta وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية وأن النصوص أقرر سوى أشياء ملائكة غنغن جكين دكي كوا دكوموا باوان كرفين قويي نما أنا با كما قال الزائبون كما يدود الجنب أن الرسول وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون bisa ga abin da waɗannan nasoshi suka tabbatar ne malamai gaba ɗaya ko musulmai suka yi ijma'i gaba ɗaya to wannan mun gawa magana kan al-iman bil malaika sai al-iman bil kutub al-iman bil kutub al-kutub jam'u kitab bi ma'na maktub wal murad biha huna al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasiru biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah wato lafazan al jam'i na kalmar kita, shi kuma kitab ala wazn fi'al bi ma'ana maktub akan ce kitab ana nufin maktub rubutaccen abu kenan shine kitab da aka hukunci daga cikin hukuncen hukuncen Allah ma ana kiran shi da suna kitab saboda hukunci ne rubutacce an gane ko dan Allah ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum kitaballahi ana ai hukumul lahi da aka dai kitab ana nufin maktub المراد بها هنا أبن كنت الكتب أنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسوله رحمة للخلق تتفن الله يسوكر بسا قبائي بسا قمان ظنن سادم تنقي قبائي هداية لهم بشرية دسو ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة dan da wannan za su shiryu zuwa ga arzikinsu na duniya da arzikinsu na lahira wato bin abin da Allah ya saukar na wahayi shi ke tabbatar da arzikin kan adam a duniya da kuma arzikin sa a lahira da haka Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku kar ku yi wani biye biye ku su. waɗanda kuke zaton za su yi lamarin ku ba Allah ba kar ku yi haka ku dai ku bi Allah wato cikin min Allah ko arzikin duniya ko arzikin lahira na والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور awwal. الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا الثالث تصديق ما صح من أخبارنا كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة الرابع العمل بإحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أو لم نفهمها وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه أي حاكما عليه وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن wato imani da littattafai ya kunshi lamarra guda hudu idan mutum zai ɗauki uku wanda ɗayan to kamar bai yi imani da littattafan ba kenan ko Allah kalli mu ce imanin sa ya zama tawayayye ba cikakke ba abu na farko imani da cewa an saukar da su ne daga ubangiji ta ala Allah ne ya saukar da su idan ka ce ka yi da alqur'ani amma baka yarda Allah ya saukar da shi ba kana ganin manzon Allah ne ya talihin sa to ai kaga wannan baka yi imani da littafi ko imani ya zama gurgurtaccen imani ke dole ne mai dalilin da duk aka jingina to ana nufin ma'ana Allah ne ya saukar da na biyu imani da waɗanda muka san sunayensu cikin littattafan kamar alqur'ani na annabi sallallahu alaihi wasallam at-taura da aka saukarwa annabi Musa linjila ta annabi Isa zabura ta annabi Dawud alaihi salam duk wanda muka san sunan littafin to sai mu imani da shi tare da sunan nasa wa amma ma lam na'lam isma abinda ko mu san sunan shi ba cikin littafin fa nu'minu bihi ijmalan sai mu imani da shi a jumlace mun yi imani da annabi Shu'aibu da aka tura birnin yana Allah ya bashi littafi amma menene littafin da aka bashi ba mu san sunan shi da haka sai dai mu yi imani da littafin shi a jumlace ba wani bayani dogo filla filla wa sunan littafin kaza da kaza da kaza ina ba dan bai mun yi imani cewa annabi Dawud da aka tura wajen Samudawa a annabi Salihu da aka tura wajen Samudawa da annabi da annabi Hud da aka tura zuwa ga Adawa ko wannan ya yaje da littafi amma sai dai meye suna yin littafin su mun sani don Allah bai bayyana mana ba cikin manzo Allah bai bayyana mana ba cikin hadisi da haka sai dai mu imani da cewa akwai waɗannan littafai a jumlace amma ba za mu iya yin bayanin su ba illa billah da suna da kaza da ina ba da mun fahimci to wannan kenan abu na uku cikin wannan cikin imani da littafai ta cikin kuma sahamin akbari gaskata abin da ya inganta na labaran da littafan suka kawo kamar labaran da alqur'ani ya kusa dole ne gaba ɗaya mutum ya gaskata ashabul fil ashabul kahf samudawa adawa fir'auna wane ne annabi ibrahim da sauran dukkan wani labarin da alqur'ani ya kawo dole mutum ya gaskata sai idan mutum zai kidarka labarin to kuma ya zama bai yi imani da littafin ba wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min kutub as-sabiqa kuma dole mu gaskata labaran da ba a musanya ba ba a jinkita su ba na littattafan da suka gabata amma a taura da linjila shi sun zo da kisoshi kuma binciken mu na ilimi ya nuna mana wannan kisar ba ta cikin abin da aka garwaya ko aka cuda to dole mai imani da dan a taura da linjila sun suma wahayi ne na Allah sai dai kuma su malaman yahudawa da na kirista sun garwaya abin da soye soye zukatansu mai ilimi zai iya gane wulan da son zuciya yake mara ilimi ko ba zai iya ganewa abin da har muka iya ganewa cewa wannan yana cikin abin da ba jinkita ba to ya zama wajibi imani da shi don littafin Allah abin da ko muke da tabbas din wannan an jinkita shi to sai mu aje shi gefe an gane wannan ko abu na hudu cikin abin da ya kunshi imani da littafai al'amalu bi ahkami ma lam yusaf minha yin aiki da abin da ba riga aka shafe ba na hukunci hukuncin su akwai akwai nasir kuma su, duk abin da an shafe hukuncin to baya zama wajibi kai aiki asali ma bai halatta ma mutum zaka aiki da su. amma abinda hukuncin sa nan ba sha ta fito wannan wajibi ne kila sai mutum ya yi aiki da shi wa riba wa taslimu bihi dole mutum ya yadda kuma ya miƙa wuya cikin abinda ba sha ta kan bane waɗannan lissafi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafham shin mun gane hikimar da ta aka shar'anta ko mu gane ba muna bin hukunci da hukunci ya zo daga Allah amma ba idan mun gane hikima ba abin da ake son mu fahimci hukuncin yaya ake aiwatar da shi amma mu gano hikimar da ke ciki ba lallai bane kila mu iya ganewa kila mu kasa gane yanzu hikimar zakka wanda dan adam zai iya fahimta sai makon talaka a cikin zakka akwai ne sai mako ta to duk inda ba za a ba da zakka ba to da talaka suna cikin wahala amma bayan da ina dan baiwa talakawa sauki kaga wannan hikima ce da cikin hikimomin za a iya halaro a cikin zakka akwai tsarkake zuciya daga dattin rowa wannan mutum za mu iya gano to amma alwala da aka ce a wanke hannun su dan me yasa ba za a ce a wanke so biyar ba dan me yasa ba za a kai su bakwai ba me yasa aka take ta kan wannan ba mu sani Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta hanyar manzo Allah haka da ba za mu kara ba ko so ɗaya ko so biyu ko so a akan haka ya zama kai tarayya kan tunda Allah bai ce idan mutum bai ce me hikimar ta ce ta kan kuma wallahi mu sani ba mu ta iya wani ya sani ta wa wani bai sani ba hikimomi na shari'a ba lalle bane kowa da kowa ya san ko ba ma cewa wajibi bane sai na san hikima abin da ake so kawai in gane Allah ya yi umarni da kaza sai kai wutar ko na gane hikima ko ban gane ba duk wanda ka jira tambayar hikima me hikima ai kaza to wannan kila yana so ya ga in hikima ta yi masa ya bi in ko ba ta yi masa ba ya bari wanda kuma wannan ba daidai bane ya kamata ka bi abin dan umarnin Allah ne sawa'un ka gane hikima ko ba gane hikima sannan kuma wa jami'ul kutub as-sabiqati mansukhatun bil qur'an dukkan littattafan da suka shuɗe baya an soke su da alqur'ani mai girma kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi wannan aya mun karanta ta muhaiminan alayhi ma'anarsa hakiman alayhi Qur'ani na hukunci akan duk littafin da ya wuce baya ma'ana abin da alqur'ani abin da ke cikin wata littafai wanda ya daidai da alqur'ani sai wanda ya saba na alqur'ani to qur'ani ya shafe wancan wa ala hada bisa ga haka fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkam al-kutub as-sabiqa ba shi halatta yin aiki da wani hukunci cikin hukunci hukuncin littafan da suka wuce illa ma sahha minha wa qarraba al-qur'an sai abin da ya inganta baya cikin son zuciyar da aka sa sannan kuma qur'ani ya tabbatar da abin sannan sai a aiki da shi والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديه به. الثاني العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الثالثة شكر نعمة الله في ذلك wato akwai fa'idoji da za a iya samu ƙarƙashin imani da littattafai ɗan daga cikinsu al'ilmu bai na yafi Allah ta'ala bai ba ilmantuwa da yadda Allah ke kulawa da bayansa domin kulawa da bayan ya sa ya sauka musu littafi da zai kaɗaita su wajen ibada wajen mu'amala ta rayuwa ya zanto duk iri da suke yi amma da an kyale mutane ba littafi da kowa zai yi ibada ne gurgudan al'adar garin su amma amfanin littafin kadai da mutane sai da bambancin yare bambancin wurin zama baya tasiri wajen ibada abinda littafin yake haka an gane ko amma ka ko al'ada ai tana canzawa daga gari zuwa gari daga gida ma zuwa gida daga kabila zuwa kabila anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bihi kowanne mutane ubangiji ya saka da littafin da zai shirya da su shi sani na biyu Al'ilmu ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi shar'i gane hikimar Allah ta'ala cikin shari'arsa Kai haisu shar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwada yadda Allah ya saranta wa kowanne mutane abin da ya dace da halayen su. kama qala ta'ala li kullin ja'alna minkum shir'atan min hada abinda da aka sar'antawa wata al'umma to shi ya fi dacewa da ita su kuma wadance sai an canja musu da wani to wannan da aka canja musu shi ku dace wani as-salisa na uku daga cikin fa'idodi shukru ni'matillahi fi zalika yiwa Allah godiya dangane da wannan ni'ima da suka da littafi dan suka da littafi ba karamin ni'ima wace dan littafi ke hana sabani tsakanin jama'a in sun bi shi amma matakar da ba littafi to lafiya a cikin da sabani a ce yanzu mutane ba su da hujja kan sabanin su tun daga littafi inda Allah ya ce in tanazatu fi shay'in فردوه إلى الله والرسول سنة يسير مقتل فيه بشيء فحكمه إلى الله أبن جبك سباني هكو جسا ولا مال إنك دون سباني جو روح لكتب أميتا أو بكين روح بكتاب نعم الإيمان بالرسل الرسل جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه وأول الرسل نوح وآخره محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أناسا يأتون إلى آدم ليشفع له فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول الرسل أو أول, أول الرسل بعثه الله وذكر تمام الحديث وقال الله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم تقل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قوله أو نبي يوحي إلى يوحى إليه بشريعة من قبل من, من قبله ليجددها قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا جميل لفظ الرسل جمعي لنا كلمة رسول هدى ديك wato الرسل ya zama jam'in bima'ana mursal rasul din goma alasta shine mursal abin aikowa ai mabu'utun bi iblaz sai wanda aka turo shi dan ya isar da wani abu wal muradu kuna da zancan a nan man uhiya ilayhi min al-bashar bi shar'in wa umira bi tabligh wanda duk aka yi wahayi cikin mutane na wata shari'a kuma aka umarce shi da ita da wannan shari'a wannan shine ar-rasul wa awwalur rusuli nuhan wa akhiruhum sallallahu alaihi wasallam farko manzanni annabi nuhu karshen su kuma Allah ce kama a auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wannan hujja ce kan cewa ashe farko manzanni ne annabi nuh tunda Allah ya ce da manzon Allah mun yi maka wahayi irin yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suke bayan annabi nuhu da annabawan da suke bayan sai mun ashe shine farko kowane annabi ya zo ne bayan sannan ya zo cikin sahih bukhari daga Anas dan Malik Allah ta kare ta gare shi cikin hadisin shafa'a yace zakara annan nasa ya'tuna ila adam wanda Allah ya ambaci mutane za su zo wajen annabi Adam yashfa lahum dan ya cece su fa ya'taziru ilaihim sai ya gabatar musu da hanzarinsa wa yaqulu yace itu nuhan awwala rasulin a Allah ku je wajen annabi farkon manzannin da Allah ya turo fi shi mana hadisi na cikin sahih mahallu shaida, cikin hadisin ku je wajen nuhu shine farkon manzannin da Allah ya yi a cikin nan, kowane annabi ya zo ne bayan annabi nuhu ba kafin sannan Allah madaukakin sarki ya ce dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahdi bi rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiy sai mun fassara wannan aya ولم تكن أمة للرسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه wato wata al'umma ba ta shuɗe ba a baya bata wofinta ba daga manzo ya ba'athu Allah ta'ala wanda Allah zai turo bi shari'atin mustaqillatin ila qaumihi da shari'a ke bantacciya ga mutanen wato kowace al'umma da tauce a baya an turo mata da manzo in ma dai manzo au nabiyyin ko annabi yuha ilayhi bi shari'ati man qablahu wanda za a yi masa wahayi da shari'ar wanda ya riga shi li jaddidaha dan ya kenan annan malam kai sai ya ba mu ta'arifin annabi ta'arifin manzo dama shine wanda aka yi wa wahayi aka umarci shi da isarwa ta'arifin annabi shine wanda aka turo shi da shari'ar wanda ya riga shi dan ya jaddada ba sabon wahayi aka saukar masa an ba shi wahayin da an ba wani kafin su dan ya jaddada wannan wahayin to wannan shine mai annabi kaga ba kamar ta'arifi da muke cewa ba annabi shine wanda aka yi wa wahayi ba umarci shi ya isar da shi ya za a yi wa mutum wahayi shi kadai kada ya tsarwa kowa ba zai an fahimta ku. ko da kai cikin mutane a ce ka yi ilimi kuma ka sanar da kowa inda mutum zai karanta ilimi kuma ya sanar da kowa Ubangiji ta ala ce wa laqad suna fi kulle ummatin rasulan a ya'budu budullahu wa Sani tawagut wannan aya ma'ana ta asili take ko wace al'umma an turo da manzo don yin sa mutane ya kira su bautar Allah ne su tawagut وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير Allah ce ba wata al'umma face mai ya shuɗe cikin ta. Wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu. Allah ce inna anzalna at-taurata lalle mun saukar da taura fiha hudan wa a cikin ta da haske. annabawa na aiki da ita. sai ya sa musu suna annabawa kuma yace suna aiki da me A taura kaga wannan ya fito mana a tare da taura ta wace ce ta annabawa Musa ta annabawa Musa sai waɗansu annabawa suka zo bayan da annabawa Musa su kuma aka sake saukar musu da taura don su jaddada ta ina ba da mun fahimci gabar ya ku bi annabiyuna annabawa suke hukunci da ita Ba na annabawan da suka biyo bayan annabawa Musa kafin a turo annabi sun rinka aiki da taura ne sai ce na aslamu na hadu annabawan da suka musulunta yaya annabawan da suka musulunta ya za ce annabawan da suka musulunta shi ne alagun akwai balaga mai yawan gaske cikin malaman tafsiri wanda daga ya tambihi a kanta shi ne jamal zai da kasimi biyar cikin mahasinu ta'awi in ba manta ba yake cewa siffa ta al wato siffa ta musulunci ko ma kowace irin siffa a duniya akwai lokacin da wanda ya siffanta da siffar wato shi ake so a kambama sai aka kawo siffar dai idan ya shiga cikin ya samu matsayi akwai lokacin da ita siffar ake so a yi wa gata sai a kawo wani babban mutum a sa a cikinsa ina ba za mu fahimta yanzu idan kuka lura da salon tallace-tallace na zamani sai kamfani ya kira man goge hakori ko tayara ko wani abu sai ya nemi wani shahararren mutum sai a yi tallar da shi a nan shahararre amma wani mutane ba amma wani hukuda da ban ilimi idan aka nemi wani shahararren dan kwallo ya rike farmar coca cola to su gani ake to wannan fa zai dawo coca cola ita ce za ta dawo masa farin jini ko shi zai dawo mata an yi haka ne don shi ya dawo mata farin jini ya ce ai wani ma koka kola yake sha to duk masoya wani sai da yi sai su sha koka kola. a nan wurin kaga ba shi ne ba koka kola sai ta bashi matsayi ba shi ne ba ta ne yau to akwai irin wannan a cikin larabci wato a kawo wata sifa sai a kawo wani babban mutum a ce shi ma kaza ne dan aiwa siffar gata amma ba dan aiwa shi mutumin gata ba wato kalma ta al-islam lokacin da aka ce annabawa dukkan su musulunci suka yi ma'ana sun kara farzanta musulunci cewa shi addini ne nawa na manyan mutane ya kamata duk wani mutum shi ma sai mai sai shiga musulunci dai shiga wannan sahu din yanzu cewa shi ma ya shiga inda annabawa suka shiga amma ba wai an kawo sufar islam bane ba a nan gurin dan ta farzanta annabawa an kawo annabawa ne aka ce sun shiga musulunci dan a farzanta musulunci an gane ko akwai wannan a cikin balaga akwai kuma shawahid da yake da shi cikin waƙoƙin laraba ko na su mutunabbi ko na wasu abin da ke cewa ko wani wanda ke cewa in har in har na farzanta annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kasidata to kasidata na yawa gata da na ambaci annan Muhammad a cikinta. domin da ba ambaci ta a cikin ba, mutum ba za ta yi kasuwa ba ba za ta yi almasi ba a cikin kasidata ban sa ne to wannan yi da na yi shi ba komai ne ba tuwar da da sai da shi ya fi tuwar da shi zai yi da yaban nawa ina ba kun fahimta akwai dai shawahi da dawa a cikin wannan da haka sai Allah ya ko bi na allazina aslam lil ladina hadu da a farzanta musulunci sai aka nuna addinin annabawa ne gaba daya kaga wannan ba karamin abu ne da ke nuna gaskiyar musulunci ba ina ba mun fahimta wannan gabar. lillazina hadu wato suna hukunci ga yahudawa suna hukuntar yahudawa da ita a taura to waɗannan annabawan suna yi wa yahudawa hukunci da mai da littafin a taura almuhim a nan gurin sami shahid na cewa shi annabi shine wanda ya zo li min ya jaddada shari'ar wanda ya cikin manzanni والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء من ذني كان أدن su. halitta su aka yi ba su da waɗansu ke bantattun al'amurra na rububiyya ko na ilahantaka na uluhiyya dukkanin su ba wanda yake da sifa cikin sifofin rabbu ko sifa cikin sifofin ilahu ɗaya daga cikin su baya kashewa baya rayawa baya arzutawa baya talautarwa baya iya ɗora cuta baya iya ɗauke ta domin dukkan waɗannan kasa'is ne na rabbu su koma dukkan su mutane ne cikin mutane ba ba ne. an gane ku ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون sai annabawa halitta ne su bil'adama ne su ba su da wata cikin sifofin Allah قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله Allah ya faɗa dangane da annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ne shugaban manzanni shine mafi girman su ta fuskar matsayi a wajen Allah Allah ya ce da shi qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaib lastaktartu min al-khair wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun kace da su na iya mallakarwa kaina wani amfani ko cuta sai abin da Allah ya so inda na kasance na san gaibu to da na yawaita wa kaina alkhairi kuma da wata cuta ba ta shafe ni ba in ana illa nazirun wa bashirul yu'minun mu'minun ba kowa nake wafa ce mai gargadi sannan mai bushara ga mutanen da suke da imani wannan yana annabi bai san dai ba Allah ne kada ya san dai kuma ya nuna annabi ba iya jawo kansa cuta ko amfani to kenan ba kuma zai iya jawo wa wani cuta ko amfani ba dan wannan duk suna da cikin khasa'is na rabu kuma idan ya zanto manzon Allah haka yake wanda shine shugaban manzanni to dukkan manzo ma kenan din ba ga aulashi ma ya zama haka ba zai iya arzikawa ko talatarwa ba kuma idan ya zanto manzanni haka suke to kaga su damacin kuma waliyai da shehuna in babu aula da su suna kasa da annabawa bi marahil zango mai nisan da suke tsakanin matsayinsu da matsayin annabawa ko manzanni وقال تعالى قل لا أملك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا كتير سوء ba na iya mallaka muku amfani ko shari'a sannan ka ce da su inni lan yujirani min Allah ahadun ba wanda zai cece ni daga Allah inda zan saba ma Allah cikin ku ba mai iya ceta ta walan ajra min dunihi multahada ba ni da wata mafaka in ba wurin Allah din ba multahad wurin da mutum zai riya koya نعم. وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقد وصف الله تعالى وقد وصفه الله وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماته وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم إنه كان عبدا شكورا وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إذ إنا أخلصناهم بخالص ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال في عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il wa talhaquhum khata'is al-bashariyya khata'is ibn tatum al-amr anna bil adama talhaquhum sana al-iskara an-nabawa min kamar rashin lafiya wal maut da mutuwa wal hajati ila ta'am da bukatar abinci wa sharab da abin sha ko da zalka da wannan haka sai wannan yana so bil adama in ba haka ba waɗannan ayar da suka sanar cikin khasa'is na bil adama abinci barci sannan mutuwa rashin lafiya duk waɗannan ababen da suke riska bawa irin yadda suke riska sauran mutane wa gani zalika da wani haka da haka Allah madaukaki ya faɗa dangane da annabi Ibrahim alaihi salam yayin da yake siffanta ubangiji sai ce wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi Allah shine wanda yake ciyar da ni kuma ya shayar da ni inda annabi Ibrahim wa idza maridtu fa huwa yashfin idan na kamu da rashin lafiya shine zai warkar da ni shi suna iya rashin lafiya su annabawa wallazi yumituni thumma yuhyin kuma shine ke karbar zai karbi rayuwa ta kuma shi zai sake rayar da ni gobe A ashe kenan annabawa suna mutuwa wannan duk khasa'is ne na dan adam sallallahu وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله يتير صحابي إنما أنا بشرون ku sani munan ne mutum ne mislukum irin ku an sa kamatan sauna ina iya mantuwa irin yadda kuke mantawa fa idza nasaitu fa ni idan na manta to ku tunatar da ni wannan maza Allah ya kira ta haka ake inna ma ana bashar amma tare haka zai yan bid'a sai zo suna cewa kana cewa annabi mutum ne wato daga cikin laifin ahlus sunna wato sun ce annabi mutum ne kamar kowa daga cikin laifin yan izala sun ce annabi mutum ne kamar kowa haka yin bid'a ce ce wai annabi mutum ne kaga wannan ai ganganci ne wannan magana, shi fa annabi shine ce inna ma ana basharun idan mutum ne mislukum irin ku irin ku ta wace fuska ta fuskar insaniya dan adantaka da jini da tsoka da jijiya a jikina ina cin abinci ina shan ruwa ina barci ina farkawa ina rashin lafiya zan mutu kuma za a sake farfado da ni المثلية تكمن في هذه الأمور wato da مثلكم mislukum ita لن سوى cewa irin ku ma'ana irin ku wajen تاب ta bil adama mai waɗannan ababe da na lissafa muku a baya amma dan mun yi tarayya cikin muna da jini da tsoga da jikinmu dan mun yi tarayyar muna bukatuwa zuwa ga abinci abin sha barci da sauransu muna iya rashin lafiya mu warke kuma wannan ya nuna dukkan mu matsayin mu da wannan matsayi daban ko da a cikin gama garin mutane ba an ba wani ya fi wani matsayi to ballantana kuma a ce dangantaka tsakanin annabi da sauran mutane a ce fifikon matsayi baya nuna cire annabawa daga siffar su ta bil adama eh suna da matsayi ya tsara na gama garin mutane ya fi na gama garin mutane to amma bai cire su daga bil adama ba sannan kuma su annabawan a tsakanin su kuma ai ba matsayin su dai ba wani ya ko ni tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sashen su mun fifita akan sashe minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat ashe fifikon matsayi daban sannan kuma kasancewar dukkan mu mutane ne daban to abinda mu muke so mu tabbatar wanda shi alqur'ani ya koyar hadisi ya koyar annabawa mutane ne kamar sauran mutane ta fuskar halitta amma suna da matsayi da makami a wajen Allah wanda ya fi na dukkan wani mutum wanda ba su ba ina jin mun fahimci wannan gaba inda rigimar sai kenan tsakanin ahlus suna da yan bid'a su yan bid'a sai suka wuce gona da gari suka ce annabi ya ba ma mutum bane kaga idan kace ba mutum bane ba dole ka nemo masa masauki kuma irin yadda na faɗa muku a kwanaki in kace ba annabi bane ba to mala'ika ne to ai mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa aure annabi kuma duk yayi wannan yayi aure ya hayayyafa kuma ya aure da yayansa kuma ya auro a gidajen waɗansu ina inda mala'ika jibril ya aure wace ce mata sai shi, aka daura aure da yace ko biyu to idan ka ce kuma annabi ba mala'ika bane ba to yana cikin jinsin halitta na aljanu wannan akwai malaman da suka ce kayar da ma in ka ce annabi aljani ne to kuma idan ka cire mala'iku ka cire aljanu duk abin da zaka faɗa kuma kasa yake da dan adam shi ne dabba da sauran ababai waɗanda suke ba masu rai ba irin bishiyoyi da ruwa da duwatsu kuma kana nufin annabi na cikin su wal iyaz billahi in ka faɗa ka kuma ka yarda ka bar musulunci to ya rage ka yarda shi baya cikin halitta na ƙasa dabbobi baya cikin aljanu baya cikin mala'iku ko ba mutum bane ba to ya zama Allah kenan Allah kuma guda ɗaya ne wa qala Allahu la tattakhizu ilaha ina sanin inna ma huwa ilahun wahid wannan magana ita ce za ku yi da dukkan wani malamin bid'a sai rike sai ya rasa ansa kar ku yi ta ku faɗa da shi dan ma malamin bid'a suna da su dabara sai idan sun ga za ku kula sai su tayar da faɗa ko kada cikin wani lantar sai shiga cikin wani lantar yanzu a ɗaya daga ka kula shi a nan gurin sai kun ce kada girma mai yayi in ce wannan magana ta bi kenan mu kammala wannan dan mu bi matsaya ba kar ka yadda aka fita daga wata magana bayan ba a kammala wata ba ina ba za mu yanda kun ce maulidi bid'a ne to hada qur'ani ba sai ce to dakata yanzu tunda har ka yadda hada qur'ani ba kana nufin yanzu ka yadda maulidi bid'a ne amma laifin mu kuma mun yadda da hada qur'ani to in ka yadda maulidi bid'a ne na sama abin da nake so to sai mu je magana hada qur'ani amma kaga sai maka dabara ku kuna magana maulidi bid'a ne ko ba bid'a ba sai dan bid'a ya ce da kai to hada qur'ani fa rubuta fiqh ba rubuta nahwu ba sahabbai sun san nahwu sun sa alfiya ta ibnu malik yanzu ya kasa daga wannan ya shiga can gurin ya nuna wannan abin da muke rigima da shi a nan gurin ya bani gaskiya ke kaga dan ba ma bani wannan lokacin da muke tattara da su to ya kamata ka nace sai an fita da sakamako cewa za ka zira ababe ababe ne kake so mu tattauna akai yau in ma dari ne to don ne za mu fara amma da sharti ba za mu fita daga kowanne ba sai mun yi matsaya ni na ce bid'a ne kai ka ce sunna ne kawo hujjarka ya aka kawo hujja da ka kasa kawo wa ma'ana yanzu ka da bid'a to sa kaga mun rage da cikin sabanin mu za mu mun samu haɗin kai a bangare daya saura ta sayin da tara sai mu tafi daidai daidai mun samu biyar mun samu goma muna rage wa wata zai kai halu amma ka kafe a matsayar ka ko kuma ina cikin nan kafin nan gurin in mun shiga can kuma kafin nan gurin wannan ya nuna baka da hujja kai kawai mutum ne mai so a bata yawon baka Allah nan da da haka dai har sai ka ji waɗansu daga cikin su suna yawa wannan ayar kul inna ma ana basharun mislukum ta ai wannan ita ce wata ke kalin nuna annabi ba mutum bane suka ce ai yadda zance yake kul ka ce inna lallai lallai ma ana basharun mislukum ni ba mutum ne ba irin <laughs> kaga a san mutum kaga yayi wa alqur'ani ta asanci ta fuska biyu fuska ta farko inna ma kalma ce a hade haka sahabbai suka rubuta ta imam malik kuma ce duk wanda ya saba sahabbai wajen rubutun alqur'ani ya zama dan amma shi sai zo sai ya rabe su yayi inna daban ya zanto ma kuma daban kaga ya ta'addanci wajen rubutun Qur'anin kansa sannan fuska ta biyu ya ta'addanci wajen ma'ana ya yi wa alkur'ani ta'addanci ta fuskar rubutu ta fuskar gome ma'ana kuma dukkan alqur'a'u sun yarda cewa babu yadda za a yarda akan kalmar inna din ita kadai sai na hada da ma an gane ko idan na faro karatu innal ladina amanu wa amilus salihati sanallahum jannatul firdaus nuzula qalan fiha la yabghuna anahi wala sai قل لو كان البحر مدادا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مردا قل انما انا بشر مثلكم مثالي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما dole haka zan yi amma ba zan ce ba walau ji'na bi mithlihi baladan qul in na ta akan in duk qurra'un duniya sun yi da rawan haka suka ce bai halatta baka sa akan in dole in ce walau ji'na bi mithlihi baladan qul innama to sai saka dawa qul innama ana basharun mithlukum amma kul in kinta sanai ce ma ana bashar musu ta ba ta mun bayyana to sai mutum ya ta'addanci ga alkur'ani ta fuskar karatu ta fuskar rubutu ta fuskar ma'ana to me masa alkur'ani ka rusa karatun ka rusa ma'anar ka rusa rubutun me wa mutum zai yi da alkur'ani ba abin da ya rage ya rusa komai kenan amma galibi karancin ilimi da jahilci da san zuciya sukan yi katutu a cikin zuciyar dan adam sai ya irin wannan bai sani Allah gane da ku wa qad wasafahum Allah ta'ala bil ubudiyyah lahu fi a'la maqamatihim Allah ya siffanta annabawa da manzanni ya siffanta su da bauta a mafi kololuwar matsayi da suka taka wa fi siyaqi sarai alaihim kuma a jerin wurin da ake yabansu amma sai aka ce su bayi ne abinda ke nuna ba kenan su halitta ne qala ta'ala inuhin Allah ya faɗa game da annabi Nuhu ce innahu kana habdan shakura kaga da yace habbi an da kenan alaka da Allah alaka ce ta bawa da mai shi وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ان الله قد ما نزل الفرقان على رسوله على نبيه على خليله ثم انا سيد amma zabar kalmar abdu a kawo dan Allah alakar manzon Allah da ubangijinsa alaka ce ta al-habid wal ma'bud manzon Allah shine al-habid Allah ta'ala shine me al wa ليكون للعالمين نذيرا وقال في ابراهيم واسحاق sallallahu alaihi wa sallam? Ya يا بدر da annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub wadkur ibadana ai da Allah zai ce wadkur anbiya'ana wadkur rusulana amma sai da kalmar na zai nuna alaƙa da shi alaƙa ce ta alhamdu wal mahmud wal ibada na ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulul aidi wal amsar amma shi waɗannan bayi namu suna annabi ibrahim da ishaqa da yaqub ulul aidi ma'abuta karfi wal absar kuma abuta basira karkashin wannan ibn al-qayyim ke cewa mutum da ya al'umma ba yadda za a iya cin nasara a rayuwa ko su zama ma mutane na gari sai in sun hada karfi iri biyu alquwa alhilmiya alfikriya da kuma alquwa al'amaliya at-tanfidiyya karfi ta fuskar ilimi da tunani sai kuma karfi ta fuskar aiki da zartaswa ya akwai ilimi babu lafiyar jiki ba sa ya darsa in ga karfin ya kuma babu ilimi to da ta falala dan adam yake da ita kan zakumi ga ba ilimi dole sai ga ilimi ga aiki sun ta ganin wani mafakir ko ne yake masu kuskure a duniya iri ne imam mutumin da ya aikata kafin ya yi tunani imam mutumin da ya aikata ya yi tunanin kuma bai aikata ba masu kuskure a duniya ne ko wanda ya je ya aiki kafin ya yi tunani cewa ya dace ko bai dace ba kawai zai kama aiki ba tasqi ba komai kaga zai aiki da ne jahil zai ba ta energy din da kuzari din sa ga abin da ba ya da amfani din da bai riga yayi tunani ko ko mutumin da yayi tunani mai kyau amma ya kyale abin da tunani da ya wutar da shi a yayin ta ba masu kuskure a duniya iri iri kenan ba da hukunci an bai da to shi ibnu kayyim ya dogon bayani a nan yace shi yasa Allah ya siffanta waɗannan bayi nashi da wannan karfi guda biyu ulul aidi shine ƙarfin jiki wal absar ƙarfi na ilimi na ƙwaƙwalwa ke to da wannan ake cin nasara ko a mutum daidai ko a al'umma al'umma da ta samu wannan karfi biyu za ta ci nasara in ta samu ɗaya ba ta samu ɗaya babu yadda za a ci nasara ballan kuma in ta rasa duka min babu aula ta zama koma baya a cikin jerin al'ummomi a duniya inna akhlasnahum bi thalithati dhikrar da, lalle mu mun ke bance su da wani ke bantaccen lamari shi da zikirar da yawan tuna gidan lahira suna yawan tuna Allah suna yawan tuna lahira da haka suke aiki na gidan lahira wa innahum indana lamin al-mustafain al-akhyar lalle su din aulun mu suna cikin zababbu al-mustafain kenan al-akhyar kuma zababbu dai kuma domin da al da ah, al dai abin da ke nufi zababban bawa kenan ko ko ba su fi wa qala fi isa ibn maryam Allah ya faɗa dangane da annabi isa in huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il wato ba komai yake ba shi annabi isa face bawa ne da muka yi masa ni'ima ko muka sanya shi ya zanto abin koyi ga banu isra'ilawa kaga ya ce annabi isa bawa ne annabi nuhu bawa ne annabi ibrahim da annabi isa da yaqub bayi ne annabi nuhu wannan ya nuna annabawa gaba ɗayan su bayi ne da Allah ta. Na. Wal imanu bin rusuli ya tazammanu arba'ata umur. Al'awwal, al imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah ta'ala. فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنهم لم يكن رسول غيره, غيره حين كذبوه وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنهم قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم جميل imani da annabawa ko manzanni ya kunshi al'amura guda hudu abu na farko al'imanu bi anna risalatahum haqqun mu yadda cewa ashe manzancin su gaske ne faman wanda ya karyata manzancin ɗaya daga cikin to kamar ya karyata dukkan annabawa ne gaba ɗaya kamar yadda Allah da kansa yace kazabar qaumun nuhin al mursalin yace mutanen annabi nuhu sun kare ta manzanni fa ja'alahum Allahu mukazzibin li jami'ir rusul sai Allah ya sanya su kamar sun kare ta dukkan manzanni ma annahu lam yakun rasulun ghayruhu hatta kazabu ba wani manzo wanda ba shi ba da aka turo musu ballantana ce sun kare ta shi a sai kare ta ɗaya kuma kare ta duka ne وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم bisa ga wannan ashe kiristan da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu basu bi shi ba kun mukazzibuna lil masih ibn maryam kuma sun karyata annabi isa dan maryam ghayru muttabi'in lahu aidan kuma ma basu yi biyayya ga annabi isa din ba la siyama wa annahu qad basharahum bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam musamman ma ga shi annabi isa yayi wa kirista bishara da zuwan annabi muhammad wala bihi ai ba wata ma'ana ta cewa yi musu bishara da shi illa annahu rasulun ilaihim sai dan cewa shi annabi Muhammad din manzo ne zuwa ga su kirista din yunkizuhum Allah bihi min ad-dalala da shi Allah zai samar da su daga bata wa yahdihim ila siratin mustaqim shi da su zuwa tafarki madaidaici ma'ana inda mutum zai imani da dukkan annabawa amma ya kare ta tsaya to imani da dukkan wannan sauran baya da amfani kamar ya kare dukkan su ne dan kamar silsila ce guda da su annabawa wannan ta samu musulmi muka fi kowa rabauta a wannan babin yahudu sun kare ta kowa in banda annabi musa a in banda annabi isa wato sun sun yarda da kowa in banda annabi isa da annabi muhammad kirista kuma sun yarda da kowa in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga yarda su da kowa amma ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kirista ai kaga ya nuna ruhin imanin su da suke da kowa da kamar yadda su yahudu yadda su da annabi Musa da sauran annabawa amma suka kafircewa annabi Isa da annabi Muhammad wannan yana da imanin su da sauran bai da amfani an gane ko na الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وأما من لم نعلم اسمه منه فنؤمن به إجمالا قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتم من أرسل إلينا منهم وهو خاتم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما abu na biyu cikin abin da imani da manzanni ya kunsa shine imani da wanda muka san sunan shi cikin su kamar annabi Muhammad annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuh wannan duk da waɗansu ba wanda ba su ba su annabi hudu da annabi salihu da sauransu wa haula al khamsa hum ulul azm min rusul waɗannan guda biyar din su ne wato ake kira ulul azmi ma'abuta kwazo da himma cikin manzanni karfin himma shine al azm karfin zuciya وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب Allah ya ambace su a wurare guda biyu cikin Alƙur'ani mai girma na farkon cikin suratul Ahzab إن الله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم قاسونا يسدعاء أنبتا قبادا النبي في سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كابنا دعاء أنبتسوا أهدي تدون أكا أنبتسونا ينسوا cikin alkur'ani ko hadisi ingantacce cikin manzanni da annabawa wajibi ne mu san shi da sunan nasa mai imani da shi da sunan nasa a hade an gane ko wa amma man lam na'lam ismahu minhum wanda ko mu san sunan shi ba cikin su fa nu'minu bihi ijmalan sai mu imani da su a jumlata kai قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك hakika mun turo da manzanni kafin ka cikin su akwai wanda muka baka labari akwai kuma wanda ba baka labari to kaga wanda ba ba annabi ma labari ba kaga bai san su ba sai dai imani da su a me a jumlace to haka mun ma ba mu san su ba sai dai mu imani da su a jumlace wanda ko aka ambaci sunan su to dole mu san su mu imani da su da sunayen nasu abu na uku tasdiqu ma saha anhum min akbarihim gaskata duk abin da ya zo wannan na labarin su inda ya zo ta hanya ingantacciya hanya ingantacciya ko ita ce qur'ani kaga labarai sun zo na annabawa da yawa annabi nuhu da sauransu sannan sai hadisi sahihi akwai labarin annabi Khadir da annabi Musa bayan Qur'ani ya kawo wanda ya kawo cikin sura Kaf akwai ƙarin bayani cikin hadisi mai tsawo cikin Sahih Bukhari wanda ya kunshi waɗansu al'amuran da babu shi cikin Alƙur'ani doriya da ƙari akan abin da ke cikin Alƙur'ani wannan dole ne duk mu gaskata labarin da ya shafe su an gane ko الرابع نهض العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم ين أيكي شريعة وأن أتتورو وأن تبيوزو وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم shine tukamakin su annabi sallallahu alaihi wasallam al-mursalu ila jami'in nas wanda aka turo shi zuwa ga dukkan mutane Allah madaukake ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima fala wato wannan fala din wadan suka ce suna da alaka da abin da ya wuce a baya ne wadan suka ce a fadin fa wal atafi la kuma za'idati sannan wa rabbika wawul qasam kenan wato la wanda take za'ida ita ce wanda ke kawo ta cikin zance ba dan ana nufin ma'anar ta ba sai dan karfafa zancen da yake nan ma'ana ba dan ta kore zance ba tunda la galibi tana kore zance Allah ce da ku sumu biyawmil qiyama wa da ku sumu bin nafsil lawama da ku sumu bi hadha albalad la ku sumu bi mawaqi'in nujum la ku sumu bi ma tubsiruna wa ma la tubsirun hadin da ke cikin nan duk wanda suka ce za'ida ce abin nufi Allah na nufin ina rantsuwa da kaza ina rantsuwa da kaza Za ku kuma bai mun kiyama lalle ina rantsuwa da tashin kiyama ba wai ba na rantsuwa da tashin kiyama ina rantsuwa da tashin kiyama wala musallawa ma lalle ina rantsuwa da rai mai zafi kaga anan mun ladin ta zama za'ida ke wanda wannan shine zance mafi inganci abin da ke nuna wannan ingancin zancen ai akwai kira'a da babu ladin sai dai a ce la uqsimu kaga ta zama tana fassara wannan kira'ar kenan kuma kira'a ce mutawatira da uku sai mu biyo mul qiyama wa da uku sai mu bin nafsul lawam kar kira'a ce mutawatira tana karfafa wacce ma'anar kenan an gane ko saboda haka dai wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum mutane ba za su zama masu imani ba har sai sun sa ka zama kai ne mai hukunci hakkamun hatta yuhaqqimuka tahkimuhu sallallahu alaihi wasallam ay ta'alhu hakaman bainana sai mun sanya shi zanto shi ne mai hukunci sai ma shi da bayan cikin abin da ya gudanar sabanin tsakankanin mutane su mala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai sannan ya zanto ba su samu wani kunci ba dangane da abin da kai hukunci kai manzon Allah idan Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza to ya zanto zuciyarka babu wani kunci ko kai kai mu yusallimu taslima kuma ya tun mika wuya وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى التي إيماني دمان ذنينا دا أنفاني من يوا من يمن يا نتايا mutum zai ilmantu da rahamar ubangiji ma'ana mutum zai gane rahamar Allah wa inayatihi da kulawarsa bi ibadihi game da bayansa ai ko arsala ilaihim ar-rusula liyahduhum ila siratil lahi ta'ala kai yadda Allah ya turo manzanni dan su shirye da mutane zuwa ga tafarkin Allah wa yubayyinu lahum kayfa ya'buduna Allah kuma su wannan manzanni ke daukar nauyin bayyana yaya za a yi ibadar Allah din ba da san zuciya ba ba da bid'a ba li'anna al-aql al-bashariyya la yastaqillu bi ma'rifati dhalika hankalin ɗan adam ba ya iya kebantuwa da sanin yadda za a bauta Allah dole sai manzanni sun sun yi bayani tunani da basirar da wayo dan adam baya sa ya gane yadda ake yi so a yi bauta wannan ya fi karfin tunani ko hankali ko wayo dole akwai buƙatar agajin annabawa a ciki na biyu shukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matul kubra gode ma Allah bisa ga wannan babban ni'ima da ya mana ta turo da manzanni الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بإبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر وقد ذكر الله هذا الزعم وأبطله بقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فأقر الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله abu na uku ƙaunatar su manzanni din a so su da kuma a girmama su don so kadai in ba girmamawa ba ya da amfani wannan shine bambanci tsakanin so da ahlu sunna suke wa annabi da son da yan bid'a suke wa annabi son yan bid'a game da manzon Allah babu girmamawa a cikinsa sannan babu da da bi amma so da ahli sunna suke yi ya kunshi girmamawa kuma ya kunshi ne biyayya su da yake so ne suke wanda ba biyayya a madadin biyayya sai suka canja da yabo a madadin girmamawa sai suka canja shi da waka wato san annabi da kuma waka wanda idan ka kalli wannan ba bambanci tsakanin shi da san budurwa dan wanda yake san budurwa ma zai iya mata ne? waka amma yana girmama mata bai girmama mata to shi ko san annabi abin da yake so ya kunshi girmamawa tunda Allah sai litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila dole sai an girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kunshi da'a da biyayya amma babu da'a babu biyayya ai ba wannan ba so bane ba an gane ko dan haka girmama su annabawa wa salawa alaihim bima ilaykum bihim da kuma su da abin da ya dace dukkan annabi ba abin da yake so sanar ka ce Abdullahi ka ce Rasulullahi don abin da zaka faɗa dole akan wannan to maimai ne ko reshe ne na waɗannan reshe ne na kasancewarsa abdu reshe ne na kasancewarsa mai rasulu dan mafi kololuwar matsayi da dan adam zai samu a wurin Allah shine risala manzanci ba sama da wannan ko akwai ba sama da manzanci da haka da abin da mutum zai dora kan risala to ya wuce gona da iri ne sai in bid'a su rika guluwi su ga sun tsaya a rasul kadai kamar musu ce komai ba to sai su yi ta kirkiro ababai an halice shi daga hasken Allah farkon abin da aka fara halitta annabi Muhammad shi ne kaza shi ne kaza an halice shi daga hasken Allah sai su kyale kalmar hasken Allah a jumlace shi kuma hasken Allah iri biyu akwai hasken Allah wanda halitta ne nashi akwai hasken Allah wanda sifa ne nashi wanda suke ne domin hasken rana hasken waye na Allah ne tunda shi halitta shi hasken barin wata mai ne na Allah ne tunda shi halitta shi hasken duk wani abin da ka gani mai haske na Allah ne tunda shi Allah ya halitta wannan abin to amma hasken zatin sa shi Allah dai shi kuma daban wanda sifa ne daga cikin sufofinsa. Allahu nuru samawati wal ardi matal nurihi ka miskatin fiha misbah kan shi hasken zatin sa daban tunda sifa ne cikin sufofinsa, to sai suka ce an halitta annabi daga hasken Allah idan kike kuna nufin hasken da Allah ya halitta kamar rana kamar farin wata za su maka ba shi ba hasken zatin Allah to a nan gurin manzan Allah ya zama bangare ne na Allah ka an sanya ma Allah kai duk kuma wannan da da'awar so ko kauna ko girmamawa amma guluwi ne da bid'a da shirme da jahilci ina fata mun fahimci wannan to da haka sai mu tsaya inda Allah ya tsaya da shi yasa wani ce ya sayyidana wa bana sayyidina wa khairana wa bana khairina ya shugaban mu dan shugaban mu ya mafi alherin mu dan mafi alherin mu sai manzo Allah ya ce qulu bi ba'd qawlikum ku faɗi wani sashi na zance wani sashin ba sai kun faɗa ba la yastahu yannakum shaytan kace dan ya samu galaba akan inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasuluhu ni bawa ne ku ce abdullahi wa rasulullahi ku daga kun gama duk abin da zaka faɗa a duniya manzon Allah baya so sama da kace abdullahi wa rasulullahi don kasa da abdullahi wa rasulullahi in ka tsara wani abu akan wannan to kuma sai dai ka sace da zuciya ga Allah to kuma kai shirka Allah kuma ya ce wala ya'murukum an tattakhudhu al-mala'ikata والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون wato jama'ar mu tana da bukata a jaddada masa tauhidi sosai da sosai wajen kira wajen wa'azi shi yasa baya daga cikin hikima mai da'awa ya ture tauhidi gefe guda saboda ko wanda suke so kan kira ga tauhidi sai yana raba kan mutane sai dai ka zo kai ta karantar da alwala da sarki da taimama da salati da halal da istighfari ba za ka yi labari ba sai ka fito karara an san meye shirka me tauhidi me nifaqa me ikhlas me bid'a me sunna mun hmm, to haka dawa ne amma kai ka babu babin bid'a da sunna kai ka babu babin shirka da tauhidi kai ka babu babin ikhlas da nifaqi to ai kowa ma zai bika? in nan za ka rantar da taimama kowane dan bid'a zai bika. Kana ina fata mun bayyana in ma za ku yi yanzu kida da suka iyawa yanzu idan kun shiga hadisi to kuma kila kafin shi wayo tun da kai ahlus sunna ne kana bibin hadisi ko ba aka ba amma in kana so a yi da'awa sosai a raya mutane su zama masu riko da addini sai sunna ai yanzu ba dan ma da sunna ba a nan kasar ba dan Allah ya sa an samu da'awar sunna ba dan an gama da musulmin Najeriya no an taba samun tarbiya a ce mai jama'a ba sai da ka fara sunna ba shi yasa ko America take cewa ba musuluncin da ta tsana irin musuluncin sunna musuluncin wahabiyanci America ba ta so saboda shi ne yake fito na fito da ita suka ce amma musulmi na gari suka ce su ne sufaye da musulmi na gari da yan bin tafarkin liberalism wato yan yanci yancin dan adam irin yan bokon musulmi ke na wanda suna son komai a dan yi masa wayo ayar qur'ani ba a dan yi masa kuskure ba to wanda mutanen america kenan amma duk wanda zai ce lalle a gane a bambance tsakanin suna da bid'a lalle ba kowane fari ne yake kitse ba akwai kitse akwai rogo akwai kashi ya kamata a rarrabe wanne ne kisan wanne ne kashin wanne to ita ce da'awar da take jaddada da'awar annabta ita ce da'awar da take jaddada da'awar annabta duk wanda ya same shi akan wannan tabarkin sai wa Allah godiya zaɓin Allah ne daga mankatar ɗinsa ba da baraka in ba haka ba da yanzu mutum yana da tarbi mai ladane yana yawa a cikin gari amma sai Allah bada bakin zuciya ta da wallahi ko ka ga mutum da an ne gama gida ne shi amma baya ji a jika gane ke ga ahlul lahi la shi kaza mai kuma suna ahlul lahi to kuma Allah bai da ahli sai kaza mai waɗannan ababai ɗan uwa duk ina faɗan su ne dan mu waye a addinance ko in ce mu dada wayewa doriya akan ta mu ko mu san aikin da ke kanmu ba kaɗan bane ba fahimtar tauhidi sun tsawa wallahi ba karamin abu bane ba kuma duk wanda yake zai rushe da'awar tauhidi to yana so rushe musulunci ne gaba ɗaya kuma duk wanda yake zai da'awa amma shi ba zai taɓa tauhidi a ciki ba abin nufi baya da nasara a da'awarsa ba zai taɓa jin nasara ba dan ba za ka haɗa wanda sojojin da za ka ci nasara din ba abokanan tafiyar da za ka ci nasara ba za ka iya hada su ba sai ka tsara ka tara sai su wani bai tunda ba su da addini ba su da aqida aqida ita ce inji da ke motsa dan adam in ta zanto ta gari aqida ta ahlus sunna wal jamaa kitabullahi wa sunnatu rasulullah Allah gane da mu لأنهم رسول الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده aikin su kenan annabawa bautar Allah isar da manzancin sa nasiha ga bayi wa kad kadzaba al-mu'aniduna rusulahum zaimina anna rusulallahi ta'ala la yakununa min al-bashar al-mu'aniduna ma ta idadi ta wurin kai kenan wato sun kare da manzannin su suka riya cewa wai manzanni din su suna cikin mutane da haka ba sai da su ba suka faɗa abin da suka faɗa kamar da ya kawo ayoyi da suke nuna haka wanda suke da sunan nuni a wajen mu ina ga dole in dakata nan dan naga yanzu ka kasa ya cika in dai wannan yanki ne ya kamata ya cika in bai cika da bai minti ne ba to kuma ba san abu ne kuma ce mana a cikin kasar ya kamata a ce ko wanne mun dora sai dai kuna nufin za ku sa wannan din a cikin kasar na gaba to sai mu karasa wannan fakarar sannan mu je break ko na'am wato sun Allah ya kawo mana wannan hikaya kuma ya rushe ta cikin alqur'ani wa ma mana annasa yu'minu iz ja'ahum huda illa an qalu abasa Allah bashara rasula wa ba abin da ya hana mutane su yi imani sai kawai sun rinka cewa wai shin Allah ya turo manzo ya zanto dan adam a ba ta Allahu bakar rasula kun ta da su lauka na bil arzi malaika inda malaiku ne a ban kasa ba mutane ba yamsuna malaiku ne ke kai kawo mutumin da sun nasu su zauna a duniya da nazalla alaihi min samai wa lakar rasula to da sai mu turo musu malaika daga sama ya zanto shine manzon su amma tun da mutane ne a ban kasa to wa za a turo musu mutane kaga wannan wata shaidar ce ma ƙara cewa annabawa mutane ne fa abdullahu ta'ala hadha zamu bi annahu la budda an yakuna rasulu basharan ta Allah ya rusa wacce riyawa ta su wanda suke ganin su wato wanda ya nuna cewa lallai manzo ya kamata ya zama mutum li'annahu mursalun ila ahli al-ard da ana turo manzo ne zuwa ga mutanen da ke ban kasa wa hum basharan su ko mutane ne ba mala'iku ba walau kana ahli al-ard mala'ika da a ce mutanen da ke ban kasa mala'iku ne la nazala Allah alaihi min as-sama'i malaka malakar rasula da Allah ya turo mala'ika ya zama mutum zai zama manzo shine manzon su ne ya kula mislahum dan ya zama irin su wa haka za haka Allah ta'ala ya mukaddibina lirrusuli annahum qalu